فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا sai fir'auna ya nufin ya yi wa annabi musa uquba shi da mutanensa ta hanyar fitar da su daga ƙasar misra sai muka hallaka shi da duk wanda ya kasance tare da shi cikin rundunarsa gaba ɗaya ta hanyar nutsar da su a teku